Maharan Boko Haram sun sake kai wani sabon farmaki a garin Darak a kan iyakan ƙasar Kamaru da kasar tarayyar Najeriya, An da suka halaka waɗansu mutane guda uku masu sana'an kamun kifi. Mutanen dai akwai Ali Dalaso da Abubakar Mande da kuma Muhammad Sahidi. Wannan lamari dai yana cewa mazaunan wannan magare na wutsiyan tafkin Chadi a ƙwarya kasancewar babu ingantaccen tsaro. Kan haka ne na tambayi Alhaji Ya'u a matsayinsa na masani kan harkokin shige da fici a birnin Marwa anda da maharan na Boko Haram suka kafa tungansu ko ya za a yi a shawo kan wannan lamari? Gaskiya kamata kasar Kamaru ta zauna ta tattauna a ɗauki tsoron matakai saboda eh, kasar Kamaru da sakaci malawal saboda ana ganin cewa Boko Haram na an kashe su a'a suna nan a kasar Kamaru wato a kan iyaka saboda har ila yau suna barna kuma barnan an san su kuma ana da labaru a kai to har ila yau ban san me yasa ainihin Kamaru ba ta ainihin zauna ta duba wani al'amarin ya gaba da shugabar kasar kamaru eh, ke ga bai tunani a kai saboda ainihin baya kasan yau gobe na nan gobe baya nan ya kamata ya zauna a kasa ya kira dukkan manya na tsaro musamman gwamnan jihar wato za mu ce can arewa minista ya zauna su tattauna a kai ya za a yi a magance wani matsala saboda gaskiya ba shi da daɗi. Koda cikin daren jiya ma sai da maran na Boko Haram suka sake kashe mutane guda biyu a wani ƙauye kusa da garin Kwalfata kuma suka arce zuwa ƙasar tarayyar Najeriya. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga ƙasar Kamaru. Komi kake a duniya ka san da Allah, komi kike a duniya ka san da Allah. komi ka je a Allah komi ki je a Allah shi yayyo mu duniya shi shi yayyo mu duniya shi mu bar sabo shi mu bar shiri shi mu bar gulma